magana ta shekul islam da cewar masu tuba sun bambanta akwai wanda zai dawo da ƙarfin tubansa sai ya wuce ga da akwai wanda zai taso da ƙarfinsa ya kai ga da akwai wanda zai tuba isa ke tashi har yanzu ko kuma kasan da ya ji ciwo da yawa yana tafiya ne da kyar da kyar kaga wannan ba zai kawo masa ba ka ko ba haka mutum ya ce an gani to yanzu nan za a tsora kuntu wa hada bi hasabi kowace tawbati ai wannan daidai da irin karfin tuban fa ne wa kamaliha shi wanda ya tuban daidai irin karfin tuban shi da irin himmarsa da irin yadda abin ya ɓata masa rai yanzu kaga annabi adamu da ito ba ai da yana da mukamin da yake ciki amma lokacin da ya yi sabo ya yi abun nan ɗan da aka yi masa abun da aka masa da ya juye ya sake tasowa sai da ya ci lafiya sai da ya kai martabarsa ya haura martabarsa daga wannan sabo a gare shi ya zama ci gaba ne. Yama hada sakul ma'afiya. abinda wannan sako ya haifar da shi lil abdi min az-zulli wal khudu na samun kankanta na samun khudu wal inaba tun a lokacin sun Allah ya zo maka sannan ainihin me yake da suna an kanta kai khudu sannan fiskantar Allah watsar da duk abin da ba Allah ba a lokacin nan ya ɗaga sai ya fi da wal hadari wal khawfi min Allah wal buka'i ga kuka da yi akan wannan sako min khashiyatin lahi faqad tatawwa hadhihi al umur wayannan al'amura sun karfafa hatta ya'uda ta'ibu ila arfa'i min darajatihi har mai tuba ya kan koma sama da martabarsa wa siru ba taubati hairan minhu qabl al khati'a kaga ka dubi yadda ya shafi magana malamin sa go in malamin sa ya dunkule magana ta ya kwanta shi sake ta yi da kai mu shine ne kwankwanke ne warware ne fayyace maganganun ibn taymiyyah فهذا قد يكون القطيعة wannan kuskure kan kasance fi haƙƙiya a cinsa rahama ko fa inna ha nasata anhu da al'ujubi kuskure ya kore masa duk wani ciwon jiji da misalin kullum kana tashi daga gida kana dawa daga masallaci sai ka tanta wani tsoho yana alawar da zai sallah a subahi ne zai zo maka zuci da da bayan gari da ya rohon banza tuku ne sai yanzu shekarun nan kan kai har yanzu baka yi hankali ba za ka dinga zuwa masu zafi in fara da sun bage mala ko kuma da su sai tsohon banza labaran nan ko da ka tafi shiga kwana sai ka gana na ta laiko ta wundo ta ce kake kuma abu da safe ne ko da azhar ne an mafarki ne ka miƙe ka ga rana a ƙasa ka tabbatar da makara ka yi gobe in ka kai shi na alwala ka sake raina shi ka sake zagi fa sai sai dai ka sa labarin Allah sarki tsoho Allah ta shi kare gobe gobe zan buga maka amma da duk yadda za a yi ka darajar ta ba za ka iya ba hmm? mutum ne ka sa wa sallah aswahi mutum ne mutumin da ya kana zuwa sallah asubahi mutum ne sai ran nan da ka kai ma ran kale leko a ce ko kai ka a gida tana fitowa da mota yaran ka ce baba a samu da dan karamin nan ko yar karama baba ce hmm, sallah za ka yi ba ka ba ne ba sai da kasan Allah ya turo shi shi dinga ma tambaye kuma sallan ana ji zai ka huce a kan ka samu tsintsiya kora shi da duka da me za ka ji da bakin kike ko da surutu shi ko a yake da'ul ujubi wa khallasathu min thiqatihi ko kaga wannan zunubi ya kwato shi daga yadda da idaransa maruɗiya da ya yarda da kansa wa idilalihi da yangansa bi a amalihi yana ga aiki wannan aikin da yake kawai kamar wata karatunsa ke ba shi shi ko wata basirarsa ce wa wata hadda ya sanya kuncinsa na karkantar da kai wa zillihi wanke sarihi ala utubati ba sayyidihi a kofar mai gidan shi wa maulahu saƙon nan عرفته قدره يا بدر شي درجة ف وأشهدته فقره يا نونا مثلا وضرورته إلى حب مولاه تعالى هي تفسير من أيوه من يقلأكم بالليل والنهار من الرحمن wannan shi kai kada in ba Allah ya tare mana shi ba malam mutum ya da makara kenan ko ya dinga wa Allah kenan amma in ga ka tashi daren yadda kake sau ka gode wa Allah Allah na gode ma da ka kwace ni daga hannun wannan bugu saboda haka nan komai yana ya zama ya haɗe ga mutum alheri ga mutum wa ila akwai anhu zuwa ga mafi rafi magfiratihi lahu wa akhrajat min kalbi saulata ta'a ya fitar da ƙarfin ɗa'a daga zuciyarsa ko girman kai na ɗa'a mai bautan Allah wanda ya samu yana bautan Allah za ka fami shi da girman kai in ɗan karatu mutum za ka fami shi da girman kai sai ran da Allah ke bake shi <laughs> ya samu jara amman na da tsaki ba ka dori wannan bawan Allah ya kai ce ni na mamakin mutane su dinga mantawa tun da nake wata ƙawantawa to a rikin ka ɗauki abu da muhimmanci ne hisa ke mantuwa ya gama bayaninsa sai cewa yaran fa kamin takalmi ta mu tafi sai ce ai gashi za a gama ka to kaga yau ka yi mantuwa ba ka taɓa yi ba abin da jama shi nan kai mantuwa in ka ga mutum ya yi abu lamarin ka roƙi Allah ya fitar da shi kawai ka gode wa Allah da ya tsaratar da kai inda yadda za ka taimake shi ka taimake shi amma ba abu ne da za ka je kana mata kwarmato a cikin jama'a ba wa kasarar anfahu anin sai ta shi zunubin nan ya karya hancinsa an yi shi maka biha da ya ɗaga hanci ina za ka ɗaga hanci ga kuskure kai أو يتكبر بها أو يتكبر بها aw yara nafsahu biha khairan min ko ya dinga ganin kansa ya fi wani ba wa kafatu sai dai mutum da dama mutum ya kan yi wannan sabon baya gani abu da ya ci gaba da girman kansa kafin hawa hita da kuma ta lullube kwakwalwarsa zunubi zai lullube zuciyarsa bai ganin yana kafa sai yau abun tawili wa na bayna yaday rabbihi عند شيء قبل قوة وبندجن فموقف الخطائين المذنبين ناس سراتي إذا أنا إلى ما صلي فيه دوليها فظامنا بين يدي ربه مستحيا خائفا ينا ما يجيب كنيا ينا ما يقرمه وجلا مهتكرا لطاعته ينام ما يلين عباد الصالح مستعظما لمعصيته ينا كيل كلمان ذنوبها عرف نفسه بالنقص والذم يا سان كان كفا أبو كنيا وربه متفرج في الكمال يا سان أبن جيجي وكاني تكتكي إيه، تكتكي وجن كتا دبوديا والوفاء دعاني شكاوه كما قيل استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجلا الله استأثر الله يا كريتا يا كي أنتو بتشك القولي الله يا كي أنتو يبو وولى الملامة الرجلا متون كويان ya lizinci na yake da suna zargi saboda haka nan fa'ayyar ni'imatin wasalat min al-gahi ilayhi wanda ya samu wacce jarabawa na zunubi duk wani ni'ima da zo gare shi ya saraha ala nafsihi in ka san kai mai laifi ne a ka san duk abin da aka yi maka za ka ga yana da yawa sun da kai mai laifi bai shi san haɓa ka ba ko ya ba mutane ni a kyale ni bin samu a ya ke min ba ce a kai ba ungo kari kai ba za ka rayuwa ba sai da shi to za ka ga abin da yawa na gobe gani ne laifi kuma aka sake bani wannan Allah za ka ga abin da zai kuwa to ka ga wannan laifi ya zama alheri a gare shi ko don yanzu yana gode wa kaɗan a nafsahu zai ga ƙarfa dunaha bai cancanci wannan abin ba badalaha walam yaraha ahlan ba zai ga bai cancanci wannan abun da aka ba shi ba wa ayyun nufiyatin sannan duk wani azaba au baliya ko duk wata fitina da Allah ya jarace shi da ita wasalat ilayhi qara'a nafsahu ahla zai ga ya cancanta ni shi shiga gasa bai samu ba shi Allah na ce tun da ni na san ban kyautata wa Allah ba amma kaga in ba irin wannan ka samu ce amma ka samu gago sai sai ni na sallah ina kiyamul layli ina azumin nafira ga shi har yanzu Allah bai ba ba ga ma su sabon Allah Allah ya ba su sai Allah gago ne bai da hankali bai kallo ya yi shi ba amma Allah jarabta shi aikata abin da ya aikata din na ya gani je kai ko da Allah bai ba ni ba na cancanta Allah ya sa ma ni da yi ke min gafarar abun da dai hmm? za ta eh misali mutum ya ba ta ga mutane ba ai shi Allah ba ka kaka zuci ke kallo ba la yanzuru ila zuwarikum la yanzuru ila dukhulakum wa khurujikum ومعاملاتكم وجريانكم بل ينظر إلى قلوبكم زكاة سنكو إيكي كالو Allah da ma mutum zai samu Allah iya da shi ba wanda ya sani bai shi ba yanzu ba ka gani hasadar da duniyar nan kana samun wani abu ka shiga matsala har a gidan ku ka samu wani abu ka shiga matsala ɗaukaka in ka samu ɗaukaka aka tsoro ba ɗaukaka kowanne ba zai tsoro bolan gidan su gidan ku tsora ma kai da kake da ma baka samu ba da zaman ka kai ban kuwa ya bi ma alheri to saboda kana aka ce Allah ya rufa ma a sai bai wanda ya maka lafiya lafiya ai ta tafiya a haka eh. mutum zai yi ba dole sai an samu a fa. tun da tunani an kana na cikin jama'a kullum tunanin ka nunki ne dan yanzu idan za ka yi nazari ka yi nazari za ka yi karatu idan ka zo karon na kan karatu, kusan sai ka samu karatun da kai zai ninki goma wanda kwata-kwata a lokacin nazarin nan ka duba ka duba ka yi hange ka yi hange ka ɗauko wancan ka duba ka nemo wannan ka duba kana zama a kan karatun na malam sajani nazarin da ka ya buɗu ya nemo a jama'a da wannan eh, irin wannan shi ne ake cewa saƙo kan zama alheri amma ba a karanta wani jahilai jama'a za ka iske wani lokaci ne sako sai ya fi mai ibada ka ba bi wane ne kaza ba na nasiha ne ba wannan dole ka zauna da ɗaliban ka karanta musu abun bayanin shi ne za su yi masa kyakkyawan fahimta don in ba haka wani sai bari in fita yau in saba wa Allah in samu daraja a wurin Allah. Ai, mai eh, ike da wasalar ilaihi ra'a nasahu ahlan lima huwa akmaru minha zai ga ai ba wannan ma ba Allah ya kamata mu da ai masa nunki wara'a maulahu zai ga gidansa kada ahsana ilaihi zai godiya ga Allah iz lam yu'aqibhu da bai masa ukuba ba ala qadari jurmihi eh wa ya'fu an kathir kada afa anhu bi kathiri wala shatarhi wala adana juz'in minhu nan ba shi ko